Jackson. Il a même fait avec Michael Jackson ou encore même Steve. Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar hudu ga watan mayu hudu ga watan yuni shekarar 2022 a yau asabar an kashe wani dan kungiyar sa kai a unguwar lube a abuja wanda ake zargin sa da kalaman batanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a jamhuriyar niger kuma hukumomin kiwon lafiya sun gargadi manyata aikin hajin bana game da muhimmancin mutunta ka'idojin kiwon lafiya wanda hukumomin saudi arabia suka shimfiɗa za a kuma ji tattaunawa da wakilin umar faruk musa ya yi da shugaban jam'iyyar apc sanata abdullahi adamu a kan yunkurin da jam'iyyar ke yi na neman sulhu na fitar da mutum daya ya yi takarar jam'iyyar amma dai ya ce ba zai tilasta wa kowa ya amince da hakan ba kamar kowane daren ranar asabar yau ma muna tafe da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim garba zai gabatar akwai kuma labaran wasanni da murtala faruk sanyin na ya shirya mana to amma kafin nan ga maryam da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Asabar jagoran addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya zargi makiya yana nufin Amurka kenan da neman yin amfani da zanga-zanga don raunana jamhuriyar musulunci ta Iran. A 'yan makonnin da suka gabata, an yi zanga-zangar nuna rashin jin daɗin tsadar rayuwa da cin hanci da rashawa a biranen Iran da yawa. A yau makiyanmu sun zuba ido su ga jama'a na zanga-zanga don caccakar jamhuriyar ta musulunci a cewar kameni a lokacin wani jawabi da ya yi ta talabijin. Rugujewar wani gini da ake ginawa a birnin Abadan da ke kudu maso yammacin kasar ranar 23 ga watan Mayu ya haddasa zanga-zangar nema a kashe jami'an da ba sa aikinsu bayan da bala'in ya yi sanadiyar kisa akalla mutane 37. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tura wa sarauniyar Ingila Elizabeth saƙon taya murna a cewa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar yayin da Birtaniya ke bikin murnar cika shekara saba'in da mulkin sarauniyar. Jiya Juma'a ce rana ta biyu cikin kwanaki hudu da aka ware don bukukuwa da faretin bikin murnar cika shekara saba'in da basarakiyar 'yar shekara da shida ta yi wadda tafi dadewa a kan karagar mulki a Birtaniya. Ina mika saƙon taya murna gare ki da al'umma ƙasar ki a wannan lokacin bukukuwan ƙasar da kuma zagayowar bikin ranar haihuwar mai martaba a hukumace. A cewar Kem a wani saƙo da ya tura mai ɗauke da kwanan watan biyu ga watan Yuni. A shekarar dubu biyu ne dai Birtaniya da Koriya ta Arewa suka kulla hulɗar diflomasiyya. A jamhuriyar Nijar, 'yan kasar na ci gaba da kokawa game da kuɗin kujerar aikin hajji a wannan shekarar da suka kai saifa miliyan uku da jaka ɗari biyu da da tamanin ɗaya. Kudaden sun zarce na shekarun da suka gabata sosai. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Baƙo. Biyo bayan sanarwar da ministan kasuwancin jamhuriyar Nijar ya yi a shekaran jiya na kudaden da hukumomin kasar da dukkan masu ruwa da tsaki na ayyukan hajjin bana suka yanke ana iya cewa abin baiwa jama'a da dama daɗi ba a kasar tunda kujerar aikin hajjin bana ta habra har ta kai sefa miliyan uku da cika ɗari biyu da tamanin da ɗaya da yan tammomi. Jabaru sarkin shanu ɗaya ne daga cikin yan fafatakar na jamhuriyar Nijar masu kwato masu saye da da sayarwa haƙoƙinsu. A sun yawa ƙarin ni sai mu mamaki mu ce dan me na an kai hakan ga. Domin me kuɗi da suka ba su na zuwa Makka ba su tafi ba dai ba a yi musu komai cikin su ba. Kenan aje su ne za a yi in aka aje su ko in banki aka aje su in sana'a aka sa su karuwa da za su ko banki ka kai su ka aje sai sun karu. Kenan ya kamata a ce ma sun ci riba kuɗin su suka aje shekara ɗaya biyu ɗin ga ba a ce su kara ba. Kenan ina mu ga mu tunani in ka kasa kara ma kuɗin ka ba wanda ka bar waɗancan ba za ka same su ba. Tun dai shekaru biyu da suka gabata ne ba a samu gudanar da ayyukan aikin hajjin ba sanadiyar cutar coronavirus amma tun wannan lokaci maniyyata da dama ne ke ci gaba da ajiye kudadensu a kamfanonin aikin hajji da umara na jamhuriyar nijar domin samun sa'idar tafiya a dukkan lokacin da abin ya yoyo waɗansu 'yan ƙasar ta jamhuriyar nijar sun nuna rashin jin daɗin su game da ganin yadda kudaden suka habra na shekarun da suka gabata sunana abdu soja wannan abu da an kai na kuɗi a gaskiya bai ma duk inda musulmi shi bai mai daɗi ba a nan dai kasar mu Nijar Allah shi kamar sauƙin abubuwa suna na ɗan iya tayar kuɗin haji gaskiya ban bashi daɗin kuɗin da an kai ba amma shi Allah duk wanda kaddarce shi ta haji wallahi ko miliyan ɗari na insha Allah Allah na ba shi ta yi aikin hajin na ɗaya daga cikin farin loli biyar na addinin Islama abinda ya sa waɗansu cewa zakaran da Allah ya kaddara da yin cara ko ana shaho ana mazuru sai ya ƙara haruna mamman ba bako birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla a yau asabar ne aka kashe wani dan kungiyar tsaron sa kai a unguwar lugbe a abuja wanda ake zargin sa da kalaman batanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rahotanni sun nuna kisan da taron jama'a suka yi masa ta ya faru ne a kasuwar katako da ake kira timba market a yankin hukumar gidaje ta tarayya a lugbe a abuja shaidun gani da ido sun ce mutumin da aka kashe shi musulmi ne wadda aka san shi da kalaman batanci ga manzon Allah kuma ya aikata na baya-bayan nan ne a daren ranar asabar sai dai rahotannin sun ce mutumin da aka kashe shi ne wato an kashe shi ne ko kuma mutanen da suka kashe shi suna da yawa sun haura jami'an tsaro da suke wurin yayin da ake mai kisan inda aka kashe shi kuma aka kona ga wasa a gabansu to sai a biyan mu a shirye-shiryenmu na gaba domin jin karin bayani A jamhuriyar niger kuma hukumomin kiwon lafiyar al'umma sun gargaɗi maniyata aikin hajin bana dangane da muhimmancin mutunta ka'idojin kiwon lafiya da hukumomin Saudiya suka shimfiɗa da nufin dakile yaɗuwar cututtuka yayin aikin hajin banan. Sulaiman mini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin yamai. Ka'idodin kiwon lafiyar da hukumomin Saudiya suka zo da su a bana sun yi nuni da cewa dole ne kowane alhashi ya gabatar da takardar shaidar allurar rigakafin cutar COVID-19 da kuma wasu cututtukan da tun fil azal ba baki bane a sahun al'umma. Kamar yadda ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya bayyana a taron manema labarai. Akwai shaushawa ta ciwon ɗan sankarau wannan vaccine yana da wani launi ya kamata kwana goma mutum ya shi kakin ya ta hashi akwai shaushawa ta fever john kwaran masassara ita ma kwana goma kakin mutum ya tahi ya kamata a ciya wannan shaushawa akwai shaushawa ta ciwon da ake cema ciwon sha'ina ko polio saboda ni an kasa wannan shaushawa saboda sha takwas ga watan mars da ya wuce an samu wannan ciwo ƙasa mozambique kenan wannan ciwo yana nan ta yana yawo don haka na sun ka ɗauki wannan wata da duk zai shiga ƙasar in bai wannan shaushe ko ya zo hilin jirgi za a maido shi a kan batun cutar corona kasar saudiya ta ce ya zama wajibi alhazai su gabatar da takardar gwaji da ake kira test pcr baya ga takardar shaidar allurar rigakafi da ita ma ta zama dole shaushawa ta yaki da ciwon covid vaccine kashi uku suke wannan in baka da su ko ka shiga jirgi ka sabka ana mai doka akwai vaccine wanda ake ce ma launin astrazeneca akwai johnson akwai pfizer ko ka yi shaushawa sai ka ba da wannan bincike na covid ya kamata kwana uku kakin tahiya mutum an shi an auna shi an ɗauki abin da ya kamata a ɗauka don a yi mai wannan binciken mai gwamnati ya ɗauki matakai saboda ga a zo ana kwana uku tahiya ka zo a yi ma bincike a ga kana da wannan ciwo don wani akwai shi baka tahiya kenan akwai abin da ake ce ma bincike na gaugawa wanda za a yi mutane kyauta duk da bisa faɗin ƙasar da babu department ɗin da ba in shine ake ce ma test antigenic rapid za a yi mutum shi da an gano yana da wannan ciwon sai a mai magani kyauta kenan in ya zo nan ya mai radda zai wannan test ɗin na pcr wanda zai ya dama shiga jirgi in an yi za a iske bai da wannan ciwon kujeru sama da dubu bakwai ne hukumomin saudiya suka ware a bana domin alhazan jamhuriyar nijar to amma hauhawar kudaden kujerar haji da aka fuskanta na iya zama shinge ga maniyata da dama ko da yake wasu majiyoyi na cewa an fara tantauna hanyoyin samun kudaden tallafi daga gwamnati da nufin daukan nauyin abin da ya karu a kan farashin na shekarun baya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton sabbin rahotanni da ke cewa jam'iyyar apc ta yi fatali da wasu daga 'yan takarar mukamin shugaban kasa a jam'iyyar apc su 23 shugaban jam'iyyar sanata abdullahi adamu ya ce dukkan mutane 23 an amince da su ko da yake akwai shirin neman yin sulhu na fitar da mutum ɗaya wanda shi ba zai tilasta kowa ya amince da hakan ba daga abuja umar faruk musa ya tattauna da shugaban na jam'iyyar apc abdullahi adamu mun ji waɗansu sun fara cewa wai an an sauke wasu daga cikin masu neman wannan lamari wannan karya ne mutum 23 suka je suka bayyana ga ainihin kwamiti da suke tantancewa kuma dukkan su 23 sun kawo sunansu kuma dukkan su an kiliyansu haka duk ganin banza ne suke kawai irin na dai yin wani ba a rasa wani yan jaridu domin a samu abin faɗa a sabon magana amma mu dai mun ga report din kuma ba inda cikin tarkace a ko daga an shi cikin cikin a su neman takarar nan dukkan su shi da uku kuma ba bugu da ƙari yau din nan asabar shugaban ƙasa ya tafi ghana na ladar shi lafiya insha allahu yau da dare ne yau za musu dina duk ɗan takarar duka shi da uku ga ba gona ba sai dai kila ko ya samu sanarwar wurin lokaci ko kuma na bayana shi zuwa amma dukkan su kan gaishe su da haka shirin zaɓen na fitar da ɗan takara za a yi shi bisa ga tsarin da aka gabatar kuma za a bari kowane ɗan takara shi nema babu wanda za a ce za a iya hana ba wanda za masa masa dole babu amma idan a kowane abu na neman arziki bisa al'adarmu ba ma tsarin mulki na zamani na jam'iyyu ba ko gida ne aka ce yau sarki ya shuɗe a cikin magada aka so a samu sulhu tsakaninsu a samu matsaya tsakaninsu gida ɗaya ne zaure ɗaya ne mutum hudu biyar su su cancanci sarauta ta ce ato wani ya kamata ya kaza dalili kaza wani ka yi kaza ka yi kaza za mu irin wannan muna kan yi idan cikin wannan halin an rage waɗansu sun ce su a to shikenan tun da haka ne mu hakura ko kuma a shikenan idan Allah ya sa samu gwamnati a ɗan ba mu ma da idan rahama dan kaiwa da kuma nuka yi an rashin muka yi samu dan farfado wanda ana yi irin wannan abubuwa wasu sa shiga da irin wani dalili ne kawai to amma da ta shiga za a ba shi sa dan najeriya ne wanda ba kona abu ne eh, fitacce wanda ya sa a cire shi daga cikin masu haya da masu neman ba da ba kowa dama har zuwa ƙarshe. don haka a fahimtar mu za ku yi ƙoƙarin ku yi sulhu ku fita da ɗan takara na maslaha ko sulhu amma idan ya gagara wasu ba su ba da haɗin kai ba za a bar kowa ne ne eh, mukamin takara da kowa. ne shiga karawa wuta. Tattaunawar Umar Faruk Musa kenan da Sanata Abdullahi Adamu shugaban jam'iyyar APC. Yanzu kuma ga amsoshin tambayoyinku. ku. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Zuwa ga filin ansoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum DOA Hausa. Don Allah ina so ku yi min ƙarin bayani game da cutar biri kuma me ke kawo ta? Mai tambaya Malam Ango Malamin makaranta ya wuri. Za kuma a ji ansar tambayar Sani Ali daga Bauchi mai son jin takaitaccen tarihin masarautar Rano ta jihar Kano. bari mu fara da tambaya kan ƙyanjar biri ko monkeypox a turance. Idan mai tambaya malam ango malamin makaranta na tare da mu ga dr sa'ad mummuni da ke nan amurka da ansar da ya baka ah, jama'a assalamu alaikum wannan tambaya da malam ango malamin makaranta ya wuri ya yi kan wannan cutar da aka gani a wayansu kasashe ah, ta biri mai tambaya ce mai muhimmanci saboda yanayin yaduwar cutar yanzu da ake gani a kasashen da ba a saba ganin wannan cutar ba ah, ita dai wannan cuta ta biri wacce ake kira a turance monkey pox an fara ganin ta ne a tsakanin wayansu birrai da aka keɓance domin yin bincike a wani ɗakin bincike da ke birnin copenhagen na ƙasar denmark a kimanin 1959 bayan balle wannan cutar a birran da aka keɓance don bincike ta haka ta samo asalin sunanta da ake kiranta ƙyanda biri ita kwayar cutar virus da ke kawo wannan cuta ta kyan bari ta yi kama da kwayar virus da ke kawo cutar agana ko 'yan rani wacce take kawo cin zanzana amma yanzu an kau da wannan cutar a bayan ƙasa ba a ganin mutane dauke da wannan cutar sakamakon rigakafi da aka ta dinga yi a can baya. Um, wannan cutar ta kyan dabbari ta fara bulla a mutane ne a kasar democratic republic of congo ko kuma a ce congo kinshasa a kimanin 1970 inda cutar ta bulla a wani yaro dan wata tara bayan ɓullarta a democratic republic of congo a kimanin 1970 zuwa 1971 cutar ta sake bulla a kasashe kamar su liberia nigeria da kuma sierra leone uh, bayan haka kuma sai cutar ta ci gaba da yaduwa a wayansu kasashe kimanin goma sha biyar tsakanin afirka ta yamma da kuma afirka ta tsakiya a takaice dai wannan cutar ba sabuwa ba ce a duniya amma abin da ya sa yanzu aka yi ta bayani a kanta saboda ɓullarta a ƙasashen da ba a saba ganin ta ba tun fil azal ita wannan cutar kamar yadda ne bayani a baya ta yi kama da agana ko 'yan rani amma ba tsananin su ɗaya ba ta kai tsanani ko kuma zafin ita cutar agana ko 'yan rani ba suna kamanneniya ta yadda alamominta ke faruwa kamar yakan fara ne da ɗan zazzabi sannan kuma sai kasala ciwon kai da yawan gajiya idan mutum ya harbi da cutar yakan ɗauki kimanin kwana biyar zuwa ashirin da ɗaya kafin alamomin cutar ya bayyana amma mafi akasari dai a tsakanin kwana bakwai zuwa kwana goma sha hudu mutum zai iya nuna alamun wannan cutar kuma wani babban muhimmanci tsakaninta da ita agana ko 'yan rani shine ita agana ba ta kawo kaluluwa amma ita wannan cutar tana kawo kaluluwa bayan bayanan zazzabi da ciwon jiki da ita kaluluwa da kuma yawan gajiya bayan kaman kwana ɗaya zuwa uku sai ka ga mutum kuma ya fara samun kuraje daga nan kurajen su ci gaba da girma kuma su ɗururuwa sannan su fashe sai kuma su yi tabo a bayan kamar sati biyu zuwa sati hudu za ka ga mutum ya warke kwata-kwata cutar ba tare ma da sai an yi wani magani ba amma yayin da mutum yake dauke da wannan cutar zai iya ci gaba da yaɗa ma mutane saboda ita ana ɗaukanta ne ta yin mu'amala ta kusa da mutane yayin da mai dauke da cutar yake tari ko kuma ruwan jikin shi kamar majina ko miyau ya shafi wanda ko ya taba wanda suke mu'amala tare ko kuma ruwan ciwon ko mikin na kurajen da suka fito daga wannan cutar saboda haka um, irin wannan mu'amala ta kwadda da kwad tana yada cutar tsakanin mutane sannan mu'amala da dabbobin da suke iya daukan wannan cuta kuma suke dauke da wannan cuta tare da su kamar su birai din ko kuma irin beraye da gafiya da makamantan irin wayannan kananan dabbobi shi ma zai iya yada cutar kamar ta yakushi ko kuma cizo daga wayannan dabbobin ko kuma cin naman su ko kuma mu'amala da wani abu da suka shafa suka yi amfani da shi ko kuma shi mai ciwon ya amfani da shi kamar riga ko gurin kwanciya mayafi da shimfiɗu akwai rigakafi da ake yi domin kariwa da wannan cutar idan mutum ya kamu da ita ko kafin aka tabbatar cewa ya yana hadarin kamuwa da ita a iya rigakafi da kuma duk mutanen da suke zagaye da shi ba kowa da kowa ake ma rigakafi na wannan cutar ba. Uh, yanzu haka an samu ɓallar cutar a ƙasashen turai da kuma amurka uh, wanda ba a saba ganin cutar a wajensu ba wanda yake tada hankalin duniya amma ga bisa dukkan alamu da kuma bincike yanzu dai uh, abin alkalamin bincike suka nuna da bayanai na majalisar hukumar lafiya ta duniya wato who ya nuna cewa ba hadarin cewa wannan cutar za ta zama annoba kamar ta covid-19 amma wannan bincike ne da ake ci gaba da yi kuma har yanzu alkalima ba su tabbatar da cewa ana ɗaukanta ta hanyar mani ko kuma ruwan gaban mata ba amma wani ana ci gaba da ganin ta tana yaduwa tsakanin mutanen da suke jima'i da juna ya ta haduwa ne ta fata da fata ya sa cewa cutar take ci gaba da yaduwa Ah, idan mutum ya sami wani kurji da bi ya fito mai da kuma ya ga alamun cewa ba da ya yi zazzabi din ya yi irin wannan ciwon jiki da kuma kaluluwa yana da kyau mutum ya keɓance kanshi kuma ya je ya ga likita domin a tabbatar da cewa irin wannan cutar ce ta kyandan biri ko kuma ba irin ta bace a duk dai halin da mutum ya samu kanshi in ba shi da lafiya yana da kyau mutane su a je su duba a duba lafiyarsu domin tabbatar da abin da ke su da fatan wannan takaitaccen bayanin ya gamsar da malam ango malamin makaranta sai kuma ansar malam sani ali mai son jin ɗan takaitaccen tarihin masarautar rano da ke jihar kano idan mai tambayar na tare da mu ga ansar da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari ya samu kwanan baya wurin farfesan tarihi a jami'ar bayar ta kano tijjani muhammad naniya wanda ya ce ita rano kamar yadda aka nemi sani duk da cewa kano ta zo ta shafe ta kamar yadda ka faɗa amma tana daga cikin masarautu wanda suke da asali a tarihin tashin kasashen hausa wato kasashen da ake a kasashen hausa bakwai wato tsofaffin garuruwan da hausawa suka zauna musamman kuma da yadda masu yin hijira daga bangaren daura suka zo suka sake karfafa shugabanci a wannan wajen wato ita rano asalin wato jama'ar su da suka zo ne daga daura tare da su gauda kuma ita kasar rano wanda ya kafa ta kani ne ma ga bagauda ana ganin uwarsa ɗaya ubansa ɗaya shi ana kiransa zamna kogi shi ne sunansa akwai bagauda akwai zamna kogi kuma dukkansu su 'ya'yayan bawo ne shi kuma bawo shi ne dan bayan jidda to a 'ya'yan bawo ɗin rano shi ne dan auta shi ya sa ake kiransa autan bawo shi gamna kogi shi ne autan bawo amma rano gari ne wanda ta iki sunan daga baya hmm. da farko ma da da aka kafa ta ba sunanta rano ba sunan babban inda ake zaune zauna gaba ko zauna gaba sunan garin kenan hmm. asalin inda suka zauna daga baya ne kuma suka tashi daga nan suka koma amma bangaren da yanzu suka samu kansu wata samu sunan rano saboda haka wato rano ƙasa ce ta hausawa gari ne na hausawa da ya fi shekara dubu da kafuwa sannan da lokacin da aka kafa kano to kuma lokacin ne aka kafa rano domin kamar yadda na gama kanin bagauda shi ne ya kafa ta kuma su zaune kogi to lokacin da kano ta fara bunƙasa duk da suna girmama rano amma sai suka zo suka kuma shafa rana a sha'anin mulki suka haɗo da rana a cikin mulkin kano daga lokacin sarki giji masu wato wanda ya rayuwarsa a karni na goma sha uku halin ɗari a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da shida zuwa dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da shida Da lokacin gijima sai mulkinsa mm. to saboda haka a wannan lokaci a wannan lokaci shi ne suka mallake rani suka fi karfin rani suka shigo da ita cikin mulkin su to amma duk da haka suna girma rani kuma suna ba ta matsayin ta ba kai musu waɗansu sarakuna ba duk sarkin da ya rasu to ɗansa shine zai gaje shi to rani sai ta kaji wannan albarka cewa tun da ita ma daga bagauta daga bawo take to ba dan an kama ta bai sa an canja sarkin ta ba sai aka bar sarkin ta aka yi kuma ya mutu daga jininsa dai ake nadawa haka wannan abin ya tafi har lokacin da aka yi jihadi ba can musu wannan tsari ba daga cikin jinin asalin makafin garin ake tafiya da su to ka shi wanda ya kafa shi gari wannan gari na rano dan uwan bagauda ne to a lokacin kowa kenan ya ja iya wato lardinsa yake mulki kenan misali ba wai shi bagauda ne wakilta shi kamar yadda muke gani ba misali sarki ya nada hakimi zuwa wata kasa ko wani lardi ba eh ba wakilta shi ne ba ka abin da ake kira ƙaura ta taso daga daura zuwa bangaren ƙasashen hausa mm. da farko akwai wannan ƙaurar wata jama'a suka yi ta yi sun zo sun kafa garuruwa daga daura mm. irin garuruwan nan su gano da sauransu duk akwai wanda suka yi ƙaura daga daura mm. suka zo suka kafa amma abin da ya sa aka fi su ba gauda domin wannan ƙaurar ce ta kunshi mutane ne da yawa To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Sa'ad Mummuni da ke nan Amurka da Farfesan Tarihi Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Bayar ta Kano, sai kuma wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wadda ta haɗa mana sautin Julie Leathers Gresham da kuma injiniyanmu Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai kuma da Dalla a gaida Ibrahim almasi Garba yanzu kuma lokaci ne da Murtala zai shigo da shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta akan jerin sunayen 'yan wasan Super Eagles 27 da hukumar kwallon kafar kasar ta ta gayyata domin fafata wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2023 wata sanarwa da hukumar ta nff ta fitar jiya juma'a ta bayyana 'yan wasan 27 da suka hada da masu tsaron gida uku francis ozoho adewale adeyinka da adebayo adele 'yan wasan baya goma su ne william ekong kenneth omeru leon balogun chidozi awazin zaidu sanusi da wala aina da sani faisal da kavin basi da shemiya jayi da kuma abdullahi shehu sai 'yan wasan tsakiya biyar da suka hada da joe aribo ogene karo etebo alex iwobi frank onyeka da innocent bonke an kuma gayyaci 'yan wasan gaba tara ahmed musa moses simon samuel chikweze victor osimhen ademola lukman cyril desas taren murphy sadiq umar da kuma emmanuel dennis to sai dai kuma babu zaratan 'yan wasa biyu wato kelechi ehenacho da odion igalo lamarin da ya ja hankalin wasu 'yan kasar ya kuma haifar da ra'ayoyi daban-daban najeriya za ta soma buga wasannin na neman gurbin gasar cin kofin nahiyar afirka ne tare da karbar bakuncin saliyo a ranar tara ga wannan watan na yuni a filin wasa na mushir abiola da ke abuja babban birnin kasar kada kuma su tashi zuwa sao tome domin fafatawa da kasar a ranar sha uku ga wata wasu rahotanni da dumi-dumi na bayyana cewa mai horar da 'yan wasan kungiyar as roma ta kasar italiya jose mourinho na kan turbar komawa PSG domin maye gurbin Mauricio Pochettino. An daɗe ana raɗe raɗin cewa ƙungiyar ta PSG za ta sallami kocin nata Pochettino inda kuma rahotanni suka bayyana cewa ta yi matsayar cewa Mourinho ne ya fi cancanta ya maye gurbinsa. Dama dai an yi ta hasashen samun wasu sauye-sauye a sabuwar kakar wasanni mai kamawa. Tun bayan da ƙungiyar ta yi nasarar gamsar da ɗan ta Kylian Mbappe da ya ci gaba da zamansa bisa sabon kwanta ragi. Mbappe ya yi fatali da tayin kungiyar Real Madrid ta kasar Spain bayan da suka cimma matsayar kwanta ragin shekaru uku. To sai dai ya amince da ci gaba da takale da sa ta PSG ne bisa wasu sharuɗa da ya gindaya ciki har da kara masa albashi da kuma ikon sa baki kan lamuran kungiyar. Shahararren dan wasan kasar Argentina Carlos Tevez ya bayyana yin murabus daga kwallon kafa bayan kwashe tsawon shekaru ashirin yana taka leda. Tevez mai shekaru 38 da haihuwa wanda ya taka leda a kungiyoyin manchester city da manchester united ya ce ya yanke shawarar jingine buga kwallon ne sakamakon mutuwar mahaifinsa a shekarar bara duk da cewa ya sami tayi mai yawa na ci gaba da taka leda mahaifin nasa segundo tevez ya rasu a cikin watan fabrairun shekarar bara yana da shekaru 58 bayan ya kamu da cutar covid-19 murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria Ta gaida Murtala yanzu kuma ga labarai a takaice. Sakataren janar ɗan ƙungiyar tsaron NATO Jan Stoltenberg ya gana da Prime Minister Finland ya kuma tattauna da shugaban Turkiyya yayin da yake ƙoƙarin shawo kan ƙin amincewar Turkiyya akan ƙoƙarin Finland da Sweden na shiga ƙawancen tsaron NATO. Stoltenberg wanda ya ziyarci Washington a wannan makon a jiya Juma'a ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ya gana da Prime Minister Finland Sanna Marin a lokacin da yake a can kuma ya tattauna akan ya kamata a duba damuwar turkiya don a ci gaba da shirin amincewa da bukatar finland da sweden ta nema zama mambobin neto To masu sauraro da wannan ne kuma muka kawo shirin shirinmu na wannan daren sai kuma gobe in Allah kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirye-shirye. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie lazar gresham da ta taimaka wajen hada shirin da kuma injiniyanmu na wannan dare mr charleston baba ya ku makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku mu kwana lafiya allah ya bamu alkhairin nan nasa amin summa amin salamu alaikum